Jama'a salamu alaikum to kun barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Kalaman shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Jano Infantino a taron Raba na kasar Morocco ya bar baya da kura lamarin da ya haifar da cece kuce wanda kuma ya buƙaci hukumar ƙwallon kafa ta afirka kaf kenan ta canza gasar cin kofin nahiyar afirka daga shekaru biyu zuwa shekaru hudu buƙatu da dama dai ne shugaban na fifa gianni infantino ya miƙa hukumar ta kaf yayin taron kama daga canza jadawalin gasar zuwa ɗaukar nauyin horar da alƙalan nahiyar ashirin da ma ɗaukar su aiki na dindindin ya zuwa taimakawa ƙasashe hamsin da hudu na nahiyar afirka wajen gina filayen ƙwallon kafa na zamani shirin duniyar wasanni tare da ni abdullahi isa kamar yadda aka ji dai da farko shugaban kungiyar kwallon kafa ta duniya fifa janu infantino a taron raba na kasar morocco ya bukaci hukumar kwallon kafa ta africa cup ta canza lokacin gasar cin kofin nahiyar afirka daga shekaru biyu zuwa hudu shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa janu infantino yana mai cewa La Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui génère 20 fois moins Kudaden da ake samu a duk lokacin da ake shirya gasar cin kofin Afirka bai kai kudaden da ake samu a gasar cin kofin turai ba bai ma kai kashi ashirin na kudaden da ake samu a turan ba lalle na gane wa idanuna filayen wasanni daban-daban a ziyarar da na kai kasashe 41 filayen kwallon kafa na bukatar gyara wanda zai ba su damar shiga sahun filayen zamani muna da tabbaci cewa shirya gasar cin kofin afirka a duk shekaru biyu shi ya fi dacewa musamman ga kasashe 24 don samar da kudaden shiga amma abin da nake bukatar gani shine kuma yar da hankali tare da yin nazari kan shirya wannan gasa ta cin kofin afirka a duk shekaru hudu a maimakon shekaru biyu bukatu da dama dai ne shugaban na fifa ya mika hukumar cap yayin taron kama daga canza jadawalin gasar zuwa ɗaukar nauyin horar da alkalai na nahiyar afirka ashirin kamar yadda aka ji to sai dai masharhanta irin su muhammad mamman dan jarida mai sharhi akan labarun wasanni ya ce idan ka ji makawo ya ce a yi wasan jifa to ya san abin da ya taka saboda haka da wuya hukumar ta cap ta kyamincewa da wannan tayi na shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya jano infantino ikoma ne yake son ya nuna kuma kuce-kuken manya-manyan club na turai ne suna so su takorama afrika su mishi impose a tilasa musu sai sun bi abubuwan da turawa suke so kawai me suke so me yasa su club na turai ke wannan club na turai ba su son afrika su yi waɗannan wasanni na kan shekara biyu zuwa shekara biyu paske suna gani lokacin da ake wannan wannan kwambalan kaman an tube musu kaya ne riguna tunda in ka duba akwai club da dama da in an ce kan nan ta fara to sun shiga cikin matsala tunda dukkan sauraren eh, juwarkin su duka 'yan afirka ne in kuma in sun ta balo su suna cikin shampiyona sun tai balo wannan zai kama su tarniki sosai yana iya yiwa kuma akwai waɗansu afirkawa da su da kansu 'yan balo da ba su so ana cikin shampiyona super shampiyona kin su su koma su ta su buga su tun da wani lokacin in sun zo sai su rasa wurin su menene su rasa wurin sai ka gani ana balo su ne fitila kayan su ta su dawo wanda zai canci wurin ya gwada hazaƙa da abin nan ya amshi musu don waɗannan duka suna cikin cikin wannan siyasa kun gani yadda afirkawa sun ware cewa su ba su yarda ba basu bai kamata ba a tilasta musu da wuya afirkawa su su resiste in turawa sun ce sanyi an yi ina tsammanin wani lokaci sanyi me yasa kake ganin sai an yi sai an yi fasko da tulle fason fifa san akwai kudade da take ba afirka eh, ba dindindin ba ne afirka su suke dauka nauyin kansu cikin harkokin balo don yau in infantino ya ce haka za a yi shi ne babban eh, jami'in fifa shi ne mai tallafa ma afirka <laughs> ka gani wanda yake baka kuɗi in yace kai abin da yake zo wani lokaci ko baka son shi ka idan nuna kamar baka ji daɗi ba mai a ƙarshe shi dai zai yi rinjaye fitat ko mm, mahita za a nema a zamna a tamtamna a gani hanyoyin da za a bi don kan a musguna ma an afirka su kuma can wajen ka a musguna ma kulobobi parce ka a mance kuma ko dai muna son kulobobin ka ka mance kuma waɗannan eh, shuwarkin da suke zawa da turai kudade musamman ne kulobibin suke sa su sayo su in ka sai shuwar kuma akwai wani lokaci da kai ba za ka iya hunhani da shi ba a gani akwai akwai shi eh, sai ko problem din kuma a afirka wani lokaci in ba shanve ne aka shi cikin sanyi akwai dan sanyi sanyi da damana wani lokaci an ta ja shi kadan zahi zai shigo ga damana abubuwan za su ba za su yi yadda ake so ba shi ma omar jariri konate wanda aka sani da ojika magatakardar kungiyar kwallon kafa ta jangwarzo wannan tsari zai nakasa kwallon nahiyar afirka ga dalilin da ya bayar to wannan bayani na shi ya yi shi ne kuma na ga alamun zanna zaya mai mu dai gare mu bai ba saboda mu 'yan afirka zai kware mu kwarai saboda duk wasa ta duniya in ba ka yawan Matoci ba kayan competition akwai matsala gare ta alhaji an ce shekara biyu ma aka kare yanzu bale a ce amera ta shekara hudu kaga kenan balan afirka ce ake sa aka gaba daya yanzu in ka diba kasashen duniya me yasa suke dan kokari wasu kasashe suka dan yunkuro yawan wasanni da suke yawan yi eliminatoire da sauransu na coupe du monde da coupe d'afrique ake samun wasu yan wasa ga sunan shahararri wanda sun yi sun yi fice to yanzu alhaji an ci amai da wannan abun shekara hudu kenan ina ne za mu taya kenan dai har yau baya ne za a yi ba gaba bane ba za a yi ba yana cewa kamar eh, wannan wasa ta kan ba ta kawo kuɗi idan aka ɗauki wasanni kamar na turai ba ta wuce ta kawo kashi goma cikin ɗari na kamar wasannin da turai ke kawo to ai kamar shi kamar shi nake ganin da ke babba ya zo ya tarra wasu sun yi jagoranci wannan abu sun ta yi mu matsalar mu dama kullum in ana irin wannan abubuwa sai a ce a sa kuɗi gaba ai ba kuɗi ake sanya gaba ba kayan a sanya kuɗi gaba balan ake son ta yi tasiri a samu 'yan balo na kirki wanda za su sa balan ta ƙara ɗaukaka sama allah shi gaba sai a hangen a samu wani abu tunda ai duk abin da duk zaka tsarawa sai ka tsara shi ya yi kyau ya tafi ya kama hanya sannan zaka hangen ka samu wani abu kallon wasan ma alai sai kaga an zo an tsaga kuɗi wanda wani komai yake sai ya je kalli ta ba ta kallo a gari saboda wasu matsalolin da ke gaban su ba na zuwa kallon balo ne ba wasu kuma suna iya tanar da abin su je dan su je su yi kallon balon saboda sun sa kansa suna so ya kamata in aka dibi wannan a dibi wannan ne wanga taimakon da za su ba na dole ne saboda sun taho da wani tsari wanda su suka taho da abin su ba kafa ba ta taho da shi ba inda ita ma kafa da ai la mata ne akai kenan dole tunda suka ce sun mai da wannan abu shekara hudu hudu dole su hiddo kuɗaɗe su ba sauran kasashe kasashe na duniya inda balo ta yi tasiri da inda balo ba ta yi tasiri ba a zo ai abin kwarai dan mutane su gani saboda su maido hankulan su FIFA ai ta uwa ce kenan ta ci ga take so sai dai su zo su hau tabul din Eh, eh, eh, tattaunawa su yi kuma na san duk irin da aka yi ba za a tashi ba ba a samu wani abu ba dole za a hakuri da wanga kudiri da aka yi na shekara na hudu sai ya zana kuma hannu za su shi Shirin duniyar wasanni kuke saurare daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Game da batun bayar da horo zuwa alƙalan nahiyar Afirka da ma ɗaukasa aiki na dindindin daga hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA. Abu ne mai kyau in ji Lauli Dare tsohon alƙalin ƙwallon kafa da ya aiki da hukumar kwallon kafa ta Afirka Cup. To amma batu na ɗage gasar cin kofin nahiyar Afirka daga shekaru biyu zuwa shekaru hudu. Lauli Dare ya ce zai sa ƙasashe su daɗe ba shirya ta ba. Na ɗaya Afirka kwantinan ne mai kasashe da dama kusan kamsa hamsin da hudu gare mu an an ce a mai da kan shekara hudu kenan kaga wasu kasashe ba za su samun dama su yi organizan wannan kwamɓala ba kuma yana da kyau kasa ta zanke organizan wannan kwamɓala amma ana shi ko shekara biyu zuwa lokaci lokaci kenan wasu kasashe dama za su samu su yi organizan shi kuma bisa kan halkan eh, yan wasa afirka muna so kodin lokaci shekara biyu mu ga sabon yan wasa masu tasowa amma an ce shekara hudu nan gaskiya wasu sai su jima har su zo masu dan wuce ba a gane su ba gaskiya shekara hudu afirka mun dai sai in ce kamar ni ba na yau na ra'ayin na ai shekara hudu eh na son ra'ayin na shekara biyu shekara biyu duka diga da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na duniyar wasanni a madadin waɗanda suka tufa albarkacin bakin su cikin wannan shirin da ma wakilin mu daga maraɗi salisu isa ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa mu huta lafiya.